mun gana da mutane a ɗaiɗaiku mun gana da mutane a ƙungiyance mun gana da mutane a kan duro mun yi jawabai a gidan rediyo mutane sun yi amfani da jawabanmu da jiyarmu suka zo suka ba mu goyon baya da aka ba mu da ta cewa sai mu ce mun gode kuma daga kan na farko wanda ya je jefa ƙuri'a a wannan ranar ya yi tafiyarsa har zuwa jagoran da ya ba da gudunmawa misali ya samar da platform da tsari shi a injiniya da turabi musa kwankwasa kenan ya tafiya bar mu muka zauna muka ci gaba da ganawa da mutane babu abin da za mu ce wa dukkanin wannan daga kan na ƙasan har kansa sai dai mu ce mun gode akwai ɗabi'a irin ta ɗan adam wanda Allah ya fassara shi a shi ɗan adam yakan kasance wani iri sanda ake yakin neman zaɓe ko kuma sanda yake nema ya san muhimmancinka amma in ya samu ku baka da muhimmanci iza masahu kairun wa iza masahu sharrun shi haka shar dan adam yake ga yawan butulci kuma sautari ɗan adam idan ya ga ya samu sai ya yi abin da ƙaru ne ya yi ƙaru na yana ganin ya kai ga matsaya yanzu kai mulki ya samu da kuɗi da ƙarfin tsiya sai ya manta duk da aka yi annabi Musa ya yi mai addu'a da sauransu aka ce ƙaruna wabtaki fi ma ta Allahu darul Akira. nemi da abin da Allah ya baka ranar lahira ko wala tansa nasibuka kada ka manta rabon da Allah ya yi maka na lahira ka manta shi a duniya wahasin kama hasan Allah alaika kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada fil arad kada ka nemi barna a bayan ƙasa barnar a wannan lokaci ita ce irin barnar da fir'auna ya yi ya raba al'umma gida biyu ya raba al'umma gida biyu to ka yi haka amma shi karuna da ya tashi bawa annabi musa amsa sai ya ce a'a aini wannan dukiya da ka ganni ko wannan karfi da ka ganni damar da nake da ita ce ta hikima da dabara da kulle kulle kuma dama can ina da yanda zan iya yi ko da kai ko ba kai zan kai to daga lokacin da aka samu haka rayuwa ta shiga matsala to mu muna godiya da dukkanin wanda suka ba mu gudunmuwa kuma mun sani mun taho da gudunmu da rundunarmu ta mutane mun tsaya kowa ya san za mu iya tsayawa zaɓe amma muna da wani abu wanda muke nema a wajen wani ba mu samu wannan abin ba sai da muka haɗu da nnpp kwankwasiya muka zo aka haɗu ga baki ɗaya muka samu ina so na yi amfani da wannan damar na yi kira ga duk kowa da kowa wanda duk muke tare da shi wanda duk ya gaba mu ba da gudunmawa ba a wannan harkar da aka yi babu faɗa babu hayaniya a tsakanin mu da shi mu babu komai mu dai mun sani ba mu kai ba sai da muka kuma Allah shi ne masani kuma ya rubuta duk abin nan da ya faru a wa'annan lokutan Allah ya rubuta a ƙarshe duk maganar da kowa yake yi zan yi wata magana guda ɗaya kuma zan roƙi mutane musamman a Kano ta kudu da jihar Kano gaba ɗaya wannan abin personally ina so su taya mu da addu'a a kansa kuma ka yi tunanin kowane irin aiki ka yi ka yi mana addu'a a kan wannan abin da na ce daga ran da muka shiga muka haɗe da kwankwasiya har aka yi yaƙin neman zaɓe aka zo lokacin zaɓe na aka zo zaɓen gwamna har aka zo aka yi zaɓe aka faɗi sakamako bayan an faɗi sakamako aka zo aka tafi kotu ɗaya biyu uku har kotu ta zo ta tabbatar mana wanda wannan shine final abu ina roƙon dukkanin wanda yake jihar kano da duk wanda nake tare da shi idan dai na yi wani abu koyaya wanda zai cutar da wannan harkar a wannan lokacin ko kuma duk action ɗin da na yi ba don wannan harkar ta ci gaba ba ne in kuma duk abin da na yi ina da sauran wani abu da ya rage zan iya amfani da shi a kan nnpp ta ci zaɓe ban yi amfani da shi ba allah kai ne mamallakin sama da ƙasa kuma allah kai za ka taso Allah ka yi min hukunci da dukkanin wanda yake faɗar wata magana in dai da abin da zan iya yi wanda ban yi ba akan a ci zaɓe duk abin da za ni mun yi don haka duk wanda ya je yake faɗar wata magana a bashi da fitowar rana da faɗuwarta ba na neman wata magana a wajen kowa abin da yake wuya na shine ni ni ne na zauna da kaina na ga na yi nazarin abubuwa kusan guda hudu zuwa biyar tukuna na tsaya zaben ni ne na kalli dokokin najeriya na ga na kai na tsaya sanata a dokar ƙasar najeriya ko ban kai ba a saurara na na kai na duba dokokin zaɓe na kai na ni sanata na gana kai na duba abubuwa guda hudu zuwa biyar wanda Allah ya gaya wa annabu Isa a annabu Musa ko wasu annabawa wanda qualification ne na neman aina shugabanci wani gurin ya ce ana neman hafizun alimun ana neman kuma menene ƙawiyun azizun duk wannan siffofi na ga shin zan iya idan aka zaɓe ni a sanata ɗin nan na ga zan iya to dukkaninsu na cancanta a ganina da ganin kundin tsarin mulkin ƙasa da dokoki shine zan iya tsayawa zaɓen na tsaya mutane za su iya yadda da ni nan ma na gamsu a cikin zuciyata cewa zan iya tukunna na yi bayan an ci zaben na je na gabata a majalisa na ɗauran zuwa duk daga kan shugaban ƙasa zuwa kan kansila kowa da irin rantsuwar da ya ce na gani zan iya tsarewa wannan rantsuwar tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu na san kaiwa da kawowa da nake yi a kan kare wannan abubuwan kuma in Allah ya so ya yarda zan iyaka iyawata ganin cewa na sauke wannan nauyin ina neman gudunmuwar duk wanda zai iya bamu gudunmuwa a kowace irin gaɓoɓi ne domin ganin a ƙarshe ko ba komai da ni da ku da na fito kuka taya ni annabi yana cewa ya dace shugaban da ya samu nawa'i kyawawa wanda in ya manta su tuna masa in ya tuna su taimaka masa a yi aikin alkhairi ku da kuka zo kuka ɗora ni in samu goyon bayan ku a ƙarshe in an gama yanzu mun yi kusan kwana a cikin kwanukanmu gaba ɗaya dubu da wani abu mun yi kwana ɗari uku da kusan ɗari da wani abu a ƙarshe a lissafa a ga ribar da aka samu a shekara hudu na da faduwar da aka samu a to alhamdulillah da aka ina roƙon duk wanda muke tafiya tare da shi babu wannan abu ko wani abu da muke hange abin da ke wajibi a kai na wanda na sani Allah shi zai tashe ne tambaye ni shin da wani abu da zan iya yi a matsayin sanata wanda ban yi ba in akwai na ƙi to na san na takaita in babu shi kenan daidai da rantsuwata da haka kowa ya kwantar da hankalinsa ni dai na sani cewa daga ran da aka fara har zuwa ran da muka samu kanmu babu wani abu wanda na yi wanda zai cutar da wannan harkar tamu wanda kuma ba taimakon wannan harkar tamu zai yi ba da haka maganganu da duk wanda zai je yayi maganganunsa da Allah a rabu da shi ni hankali na ya fi damuwa kan nauye-nauye da ke wuyan mu ya za a iya yi mu warware wannan nauyin da ke wuya na sauran din me ya taso kowa ya ɗauki nauyi to don kansa da Allah da annabi ba mu da lokaci ni dai ba ni da lokaci na rigima da wannan kwata-kwata ba ni da wannan lokacin ba ni da shi abin da ke gabana kawai shine me abin da zan iya yi wanda akalla zan ga akalla an dan matsa daga inda na zo na samu wannan yanki namu